الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم خد قوت رمضانكم شكرا تدبو ديد قدو دا أربعين دا بيو هجرية wanda ya dace da sha shida ga shekara ta 2021 miladiya gamu a nan gari na kumo akko local government jihar gombe nigeria don ci gaba da darasinmu da ya shafi iyaye mata a wannan wata mai albarka wata ramadan kamar yadda aka saba a duk shekara muna daukan topics wato wasu batutuwa da ya shafi iyayenmu mata don inganta rayuwarsu da ainihin wato kyautata zamantakewarsu da su da ainihin mazajensu mukan tattauna a kai don mu samar da maslaha da rayuwar aure mai daɗi yau topic ɗinmu na farko ko gaban zancenmu na farko shine wato mafarkin kowane namiji ya samu mata ta kwarai ko 'yar kwarai ko mata salihar salihar mace shine abinda za mu fara magana a kai salihar mace salihar 'ya matar arziki matar kwarai masha Allah tabarakallah hikimar wannan shine duk wahala da dama ake ta yi ai so ake ku zama salihai ku zama na kwarai duk wanda matarsa ta zama saliha ya more wanda yarsa ta zama saliha ya more wanda kanwarsa ko yayarsa ko danginsa suka zama to matan kwarai ya more kuma shine mafarkin dukkan wani namiji Allah ya masa arziki ya samu mata saliha zan buɗe zance na da faɗin Allah ta'ala da yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lil bima hafizallah Allah ya ambaci matan kwarai ya yabe su a ba dan komai ba saboda sun sifanci da waɗannan sifofi na alheri yace fasalihatu salihai daga cikin mata kamar yadda ana samun namiji ma ya zama salihai namijin kwarai yau duk wanda zai aure sai ce da Allah ai mana addu'a Allah ba mu mata na kwarai duk wacce za ta yi aure ita ma sai ta ce Allah ba ta miji na kwarai to wace ce wannan mata ta kwarai din as-salihatu an nisa qanitatun Abdullahi ibn Abbas yace su ne mata da suke masu da'a almuti atuli azwaji hinna masu yi wa mazajen su da'a yanzu kin ji in kina so ki zama salihar kwarai saliha yar kwarai to ki zama mai yawa mijinki da'a in ma baki auren baki shirya za ki zama mai bin miji bin miji dalili ne da yake sa mace ta shiga aljanna saba miji sababi ne da yake sa mace ta shiga wuta kamar yadda shi ma namijin in ya cutar da matarsa dalili ne da zai sa ya shiga wuta ibn abbas ce qanitat almuti'atu li azwajihinna sune masu yawan mazajen su da hafizatu lil ghaibi waɗanda suke tsare mazajensu a lokacin da ba sa nan abinda ake nufi imamu suddi yace تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله ما ترقري إتشي من كياي و dukiyar mijinta idan baya nan haka kuma tana kiyayewa mutuncin kanta yayin da mijinta baya nan kamar da imam ibn kasir ya kawo a cikin littafin tafsirinsa a nan gurin gabar magana ne guda biyu duk matar da ta zamanto almubozara mai almubazzaranci mai barna da kayan abinci mara tausayi mara jin kai mai kace-kace da kayan miji to ba ta zamanto saliha ba almubazzaranci da dukiyarsa almubazzaranci da abinci almubazzaranci da sutura almubajjiranci da kayan yara duk abin da za a sa kuɗi a saya ko mutum ya sa mutuncinsa ya samu abu ya kawo mata almubazara tana da wahalan sha'ani ba ta iya kiyayewa to ki ji inda kina so ki zama matar kwarai ki zama mai kiyayewa dukiyar mijinki arzikin mijinki ma yau yana daga cikin wahalar da maza suke sha a hannun matansu Shi ne rashin kulawa ko jiya din nan wani sai da yi min waya yana kuka dangane da matarsa yana neman ya rabu da ita saboda me saboda ya ce ba ta da tausayi ya ce ba ta kulawa ya ce wallahi duk abin da zan siyo shi na kawo shi wato sai ta lalata shi sai ta ɓalla shi sai ta waje-waje da shi in sutura ce ka bata sai ta lalata idan takalma ne ka kawo mata sai ta lalata idan wani abu ka kawo na amfanin gida wallahi sai ta lalata shi ko ta bari yara sun lalata shi yanzu a irin wannan rayuwa ya ku iyaye na mata ku zama ba ku da tausayin mazajen ku akan abubuwan da suke kawo muku na alheri kuma ana nan ana ta zage-zage ana kuka ana cewa babu babu babu kullum cewa kuke babu to mutum ya kawo kuma ba a kula masa ba akwai wanda a gidansa abinci idan an yi wallahi mai ko man gyaɗa ko manja wallahi sai an tsiyaye shi sai an tsiyaye shi a ƙasa don ba zai ciwo ba yayyawa saboda mai ana kawo mata shi a wadace a yalwace tunda ana kawo mata galan ɗin mai ana kawo mata jarka ta mai ana kawo mata kaza ana kawo mata kaza za ta zubar da shi ina faɗin wannan musamman ga masu aure da kuma 'yan mata da za su yi aure nan gaba in kina son zaman lafiya a gidan mijinki mijinki ya so ke ƙaunace ki ki zama mai killace abubuwa musamman a irin wannan zamani lokacin da ake cikin kuncin rayuwa ake cikin talauci da rashi to ku zama masu kulawa ku daina wulakanta sutura yanzu yaro za a yi masa dinki kala kaza amma sai ka zo ka tarar da kayan yaron nan sun yayyage uwar bata damu ba kayan yaron nan ya zuba su a cikin kaza uwar bata damu ba kawai illa iyaka kai sun mai da kai kamar bawa kawai da abu ya lalace sai amma waya a ce abu ya lalace ba a killacewa ba a kulawa wannan zalunci ne da mata suke wa mazajen su ji tsoron Allah sannan za lil ghaibi din nan malamai suka fassara sun biye ce Allah tana kare mutuncin kanta in mijinta bayan ina matan da suke chatin da mazajen mutane ina matan da kullum idanta yana kan whatsapp tana hira da mazajen mutane ina matan da suke bugawa wasu mazaje suna waya da su ina mata masu boyfriend yanzu abin da ake yi shine wani abu shi wai boyfriend abin da ake nufi da boyfriend shine mace ce za ta zama tana da auren tafa da mijin tafa amma wallahi tana da saurayi sai ta samu wani yaro matashi mai karamin shekaru sai ta rinka soyayya da shi wallahi wannan zalunci ne da rashin tsoron Allah ya ku iyaye na mata kuma har ma hira suke a tsakaninsu boyfriend sunke nawa guda nawa suke da shi wai mijinta watakila baya gamsar da ita a mijinta baya da kirki a mijinta baya da kaza a mijinta talaka ne a mijinta ya tsufa a mijinta dan suwa ne ne ba dan suwa ne ba to bari ta nemi saurayi su rinka soyayya yanda yarinya budurwa take zama ta yi hira ta yi soyayya da taurayinta mai neman ta wai yau matar aure saboda rashin tsoron Allah ita ma haka take bugawa samari waya wai tana da wai saurayinta wai matashi wai suna hira da shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum ya zo neman aure yake mun magana yace da Allah akar kallawa ko cikin ɗalibanka a haɗa ni da matar kirki ɗaliba ta kirki wacce za mu yi rayuwar aure mai addini mai ibada amma ba na son wacce take da ra'ayin boyfriend na ce mai boyfriend ya ce wallahi yana da matarsa ko yana da matarsa duk suna da boyfriend kowa tana da saurayinta bayan shi mijin ba yanzu wannan wani sabon yayi ne na shaidanci da rashin mutunci da matan aure suka kirkiro shi suke saboda lalacewa kallace-kallace yayi yawa duba fimafimai na turawa yayi yawa duba wasan kwaikwayo da dirama ya yi yawa an kawar da mutane daga tarbiyya islamiyya an ɗora su kan tarbiyya wacce take ba ta musulunci ba to wallahi kowa ya kula da matarsa shi yasa na sha faɗa a wa'azi na a karatuna idan ka gab akan wayar matarka halal ne mutum ya rinka bincika waye da waye matarsa take alaƙa da su wani ya gaya mun yace wallahi sai dare yayi in ya kwanta yayi bacci matan nan za ta fita ta saka kayan bacci ta sa kayan bacci ta fita falo ta je tana bidiyo kwal da wani saurayinta mijin shi kuma miskini yana can yana ta mun shari farar yana ta bacci matar ashe ta fita tana falo ta haska wuta daga ita sai matsatsun kaya na bacci tana ɗaukan hoton kanta tana tura wani wai suna hiran dare da shi ya ce kamawa yi ana yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan ba ki zamanto sali mata ba ba ki zamanto cikin hasadatul lil ghaibi ba shi sa kuma yana daga cikin illar mutumin da zai je auren duk wanda ya je auren yarinya mace ya je auro mai tarin samari to wallahi sai yayi da gaske dan wallahi za ta zo ba mamaki kai din ba kai ne a gabanta ba wannan samarin nata su ne a gabanta yara 'yan matan zamani su ta hira da samani kuma wai an ɗaura mata aure da salatin annabi wannan zalunci ne wannan ba daidai ba ne ku sa ido a kan matan ku kula da su saboda zamani al'amura sun zo abubuwa sun lalace in ba haka ba za ka zo a mai da kai kai ba kowa ba a gidanka kai ba kowa ba mataka ba ta damu da kai ba tana nan tana harka da wasu maza wani ma cewa ya wallahi har girki take yi girki girki lafiyayye ya ba ta kudin cefane shi ya tafi wani gari yana aiki tana yi wa wani ƙato girki yana can yana kwance matan nan tana haɗa mai girki tana kai masa dan bala'i da kanta take kai masa ta kai masa ya ci abincin ya ƙoshi kuma ta ba shi mutuncinta ya yi alaƙa da ita ta dawo gida kuma ta buga wa wancan mijin nata na sunna ta ce kayan abinci ya ƙare Allah ya isa wannan ba daidai ba ne ba imamu afa da imamu Katada suna bayani akan wannan ayar suka ce ai matar kirki ko matan kirki sune waɗanda ya farna ma gaba an al min al’amwali amwali wa ma ya yajibu hinna min an fusi hinna lahun matan kirki sune waɗanda suke kiyayewa abinda mijinsu ya tafi ya bari na dukiya gona ce watakila dabbobinsa ne watakila arzikinsa motocinsa ne watakila kar a bari yara su ta ɗauka suna ta'adi a'a kayan abinci ne ya bar miki a'a ajiyar kuɗi ne ya baki a'a wani abu ne na arzikin mai gidanki a'a kayan abinci ne to ki kokari ki kiyaye da kuma abin da ya zama wajibi su kiyaye na mutuncin kansu ga mazajen Allah ya kama zamani yanzu mutum kawai fa sai ya zauna yana danne dannan waya kawai ya gesin kawai sai kira mace wani shi shaidancinsa ya fi son matar aure akwai manzinatan da su kawai da matan aure suke zina daka da ya buga kawai sai kama mace su ta hira suna labari don me za ki ba da haɗin kai don me za ki yadda wani yana hira da ke alhali da mijinki na sunna to malaman musulunci sun faɗa mata masu amana ba sa bari suna magana da wasu maza ba mazajen suna aure ba ba sa yin alaka da wasu maza ba mazajen suna aure ba ba magana ai abokina ne tare muka yi makarantar sakandare da shi a abokina ne tare muka yi jami'a wallahi yana da mutunci yana kula da ni yana bani satar ansa a kaza kaza abokin yayana ne waye da sauransu na sha gaya muku a karatu wani ya zo gidansa wata rana ya tarar da wani kato kaya guda a falansa an kwantar masa da kujera 3 sita ya miƙe an dafa masa indomi da safe da kwai ya ci ya ƙoshi ga takalmansa ya kwanta wai har mun shari ya ɗauke shi a ɗakin wata mata da ba matarsa ba mai gidan ya dawo ya tarar da takalma a ƙofar falfa yaya aka yi da ya tambayi matar sai ta ce ai ai abokin karatunta ne ai ku ji maguzanci ku ji rashin addini ku ji rashin tsoron Allah abokin karatun ki ta sai ki tattare ki tafi gidansa tunda baki da hankali babu rashin hankalin da ya wuce wannan idan mutum mai kishi ne ya ga wannan to auren ya riga ya mutu in kuma da kishi ne zai lallaba a ji a yi Allah gyara mana halin ku kiyaye mutuncin mazajenku a kansu ana maimaita wannan ma'ana ki kare kanki mutuncinki kare mijinki ne amma yanzu wata in ta fita kasuwa sai ta yi abokanai maza rediyo mai yanzu yin mata rediyo daga sauraron rediyo fa program na rediyo sai ke ga mace ta nemi lambar wayan mai wannan program a rediyon tana buga masa waya suna hira da shi saboda sakarci da rashin sani ya kamata ballantana mata da suke zuwa makarantar boko matar aure da a makarantar boko Fita ta abokanai a ta group discussion har ɗauko ta ake a mota ana kawo ta gida in an yi magana abokin karatun ta ne abinda zai zada haskaka mana wannan aya da na buɗe mana fasali hatun ƙane tatun hafizatun lil gaibi bima hafizallah faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi hasan wanda ibn hibban ya ruwaito shi riwayar abi huraira da isnadi wanda yake na da rauni amma malamai sun inganta shi dan imamu ahmad ya ruwaito shi riwayar abdurrahman ibn auf da isnadi hasan yana da shawahid manzo Allah yana cewa idan sallati almar'atu khamsaha wa samat wa hasanat wa tufarjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayi abwabil jannati sha a wata riwayar wa samat shaharaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar ji annabi ga albishir gare ku ya ku na mata duk matar da ta kula da kamsu ce, salloli guda biyar kuma ta kiyaye farjinta ta kiyaye mutuncinta ba ta ba da mutuncinta ga wani ba duk matar da ta yadda ta yi alaƙa da wani wadda ba mijinta ba to ta ɗauki ta ɗauki mutuncinta ne ta damƙa wa wani ƙazani kuma ba ta yi koyi da matan kirki ba ta kiyaye mutuncinta kuma ta yi wa mijinta ɗa'a wa a ba'alaha ba'al ana nufin zauji an gane ko wa bu'ulatuhunna a haƙƙo biraddihinna kamar da ƙur'ani ya ce bu'ula alba'alu ba'ala ana nufin miji ta bi mijinta inda ta yi wannan ta yi salloli biyar ta kiyaye mutuncinta ba ta je ta yi zina da wani ba sannan kuma ta yi azuminta na ramadana cikakke to a kiyama Allah zai ce ke baiwa Allah ga kofofin aljanna nan ki zaɓi wanda ki ga dama ki shiga ta ciki Allahu akbar دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت ذات شقاء الجنة ده قوة قوفة ده تشكين قوفة الجنة تتقدامها أنت بيمن ذن الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير أتشم ما تاكم ويوة ما تاتي تفعلين سأنا بيشي إتشي وانما تد إذا وتو التي تسره إذا نظر مي فرنتا ومجنتا ده يا جنتا sai ya ji daɗi sai ta faranta mai rai suna haɗa ido da mijinta sai ta rinka murmushi na soyayya murmushi na nuna ƙauna murmushi na tausayi akwai murmushi sakin fuskan da ake yi wa miji masha Allah ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta irin wannan mata ita ce ta kwarai ba wacce za a kalle ta turbine fuska kamar fuskar shanu ba kamar fuskar shanu saniya a turbine ba alamar rahama ba jin kai wani ya gaya wa matarsa ya ce yanzu ke kullum yanzu ke ke yanzu kullum kullum ni dai ba rahama da zan gani a fuskar ki haka nake haka Allah yi ni in za ku canja ka canja ni tana murguda baki sai ka ce bakin gafiya wai haka take wai wai haka Allah yake in za ka canja ta ka canja ta a'a kan ba haka Allah yake ba ai ita mace an santa da sakin fuska ai an san mace da da walwala da mijinta ta hanyar fuska kawai da zai gani wallahi sai rinka jin Allah Allah ya dawo gida don ya ganki ki mai wannan murmushin ya ji daɗi to wannan mata ta ƙwarai ko yarinya ko tsohuwa ko budurwa ko wace ce mai miji mai aure to ta rinka yin wannan shine za ta samu dacewa manzo Allah ce wa tuti'uhu idza amar kuma tana yi masa da'a yayin da ya mata umarni ita ce matar da take yi wa mijinta da'a idan ya mata umarni yi kaza tuntunin ta tashi amma yau wahalar da maza suke sha a hannun ku mata shine ba kwabin umarni da yawan ku mutum yana zaune da matarsa yi kaza wala ba ta shi ba Na ce a yi kaza insha Allah ba za ta yi ba in ya matsanta ni fa dan Allah kakka takura mun dan Allah na ji, amma ba za ta yi ba ko jiya dinnan wani ya kira ni ya mun fatawa jiya dinnan kamar yadda na gaya muku yana cewa wallahi akar makallahu ga ta nan matata ce wallahi sai in je in dawo wallahi abincin da zan ci bara ta dafa muku kuma zan mata waya in ce gani nan zan dawo a yi min kaza ya ce wallahi haka zan dawo bara ta yi ba ka ai wasu mata suna buga duniya a cikin gidan auren su sai hakuri ce wata rana ina gaggawa zan fita zan je taro na mutunci na ce ga kayana nan ba guga dan Allah taimaka ga ayan nan dan yayyafa ruwa ki dan goge min ki gyara min riga ta nima in fitar da mutunci cikin mutane yace wallahi malam haka ta zauna wallahi ba ta yi ba ba za ki ba tace ba zan yi ba haka nan sunkuya na kama kayan nan na goge na gyara na fita yace ba ta bin umarni shine damuwa na da ita to kin fita daga layin matan kirki duk matar da miji zai umarce ta yi kaza ba ta yi ba to wallahi ba ta cikin layin mutanen kirki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tukhalibuhu fi ma yakrahu fi nafsi hawa mali ba ta saba wa mijinta cikin abin da baya so matar kwarai din nan salihar mata din nan ba ta saba wa mijinta cikin abin da baya so ta aikata abin da baya so akan dukiyarsa ko akan kanta wataƙila ƙazama ce ya ce baya son kazanta don Allah dubi ki rinka wanka eh na ni kullum wanka ba zan iya ba yawa ni ban maka alƙawarin zan yi wanka kullum ba haba mai haba dubi haba ke kuwa ai wanka ado ne ga mace alheri ne mace ta yi wanka ta gyara jikinta mace ba a son a ganta da datti ko kazanta ko a ji jikinta yana ɗoyi ko yana wari ba a yi an wuce wannan tsohon yayi ne wannan to amma ba za ta yi mai ba yau rikici ake da mata akan kitso fa kitso in miji ya ga kan matarsa a wargaje zai ce dan Allah ki rufa mun asiri yau kafin na dawo dan Allah ki rufa mun asiri ki je a gyara a gyara kan nan wallahi wasu matan da ana aski da mazajen su aski ya kamata su rinka musu kwalkwabo a katse ta tas shi ya fi alheri saboda me bala'in datti da ƙazanta da yake cikin kanta ba ta kulawa ku yi haƙuri ina gaya muku waɗannan maganganu ne wallahi saboda ku gyara ku samu ingancin rayuwa a gidajen mazajen din namiji ka tambaye shi ba ya san ƙazanta sai dai miki kawai ya shiru amma ƙazanta ɗakin ki baya shiruwa yadda kika san gumus haka za ka ji wani tiriri yana fitowa na bala'i a ciki tsabar rashin kulawa banɗakin ki baya ganuwa Ɗan abubuwa da ake a gyara banɗaki a sa 'yan abubuwa na kyautata banɗaki ba ki yi kicin ɗinki baya ganuwa hajiya abubuwa da yawa da ake yi na kulawa da kicin na kaza na kaza da sauransu ba ki yi an samu matsala saboda ba ki da kula kina da ainihin wato rauni irin waɗannan abubuwa ya kamata iyaye na mata wallahi su kula da shi saboda samu ingancin rayuwa babu abin tausayi irin mace ta zauna a gidanta mijinta baya jin daɗin zama da ita ita ma ba ta jin daɗin zama da shi duhu yana ta dukan duhu so in kun kula da waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke ainihin wato sama wa mace matsayi kenan a gidan mijinta na farko dai ki kokari ki zama saliha mai aikata alkhairi almusina ila zauji mai kyautata wa miji duk abin da za a yi wa miji a kyautata masa ya ji daɗi to da Allah a daure a yi ya ku iyaye na mata haka kuma duk abin da za a yi wa miji ya ji ba daɗi a daure a yi afuwa a kai da kai a yi nesa da wannan abin kada a cutar da miji dangane da wulakanta shi ko tozarta umarninsa sifa ta biyu dole ne matan kirki su zama tun mutu atul li jihinda. masu yi wa mazajen su da'a amma cikin abin da bai zai fusatar da Allah ba na'am ana yi wa miji da'a a cikin abin da yake ba saban Allah ba ne, don Hannabi ya faɗa cikin hadisi kuma ya zo cikin maganganun malamin fiqh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq ba a yin da'a ga wani abin halitta waye shi wajen sabawa Allah in dai ya umarce ki da ki yi abin da za saba wa Allah to bai kamata ki bi shi ba a nan gudun sai a ba shi haƙuri ba za a bi shi ba kamar ya miji ya rinka umartar matarsa ta rinka fita ba hijabi ya ce shi haka za ta fita ba hijabi kun ga wannan ya umarce ta da sabon Allah ko kuma miji ya rinka gayyato abokanansa gidansa kuma ya hana matarsa ta suturta jikinta wannan abin na buga muku misali da shine dan yana faruwa wata ta yi fatawa take cewa mijinta ba shi da kishi ya tsani hijabi ke abin da ya kamata ya matsanta mata ta rinka sa hijabi ta rufe jikinta shi kuma hijabin ne baya so a duniya ba abin da ya tsana irin ta saka hijabi da haka shi baya sayan hijabi a gidansa kuma in ya ga hijabi a gidansa sai ya dau mataki dan duniya kenan ta ce baya son hijabi ya zan yi da shi na ce ba za ki matsa'a ba saka hijabin ki idan za ki fita in ya ga dama ya sa reza ya yanka hijabin ba shi da hakkin ya saki tsire ciki fita ba hakkinsa ba ne ta ce kuma abu na biyu sai ya rinka gayyato abokanansa sai ce kar in saka hijabi ta ce wallahi malam wallahi malam abokanansa har taba ne suke yi a gabansa subhanallah abokanansa su taba jikina a gabansa kamar wasa abokin miji ya zo ya kama ta ya taba kafadarta ya rike hannunta ta ce a gabansa ake wannan ta ce malam ta kaice maka zance akan samu wasu cikin abokanan mijin na masu zo su neme ni wato lokacin da na ji wannan fatawar hankali na ya tashi kware, na ce yanzu mutum musulmi mai tsoron allah mai tarbiyya islamiyya bahaushe ko bafulatani da ya san kunya yanzu zai yadda da wannan gangancin ka gayyato abokananka gidajenka ka hana matarka ta sa hijabi ta rinka zirga-zirga tana ba su abinci tana ba su abin sha har ma su sa hannu su taɓata? ta yanzu dama wannan abin zai yiwu a haka la ilaha illallah Allah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah irin wannan mijin ba za a yi masa da'a akan wannan abun ba sai ki ce a'a nace da abokanan sun zo ki shiga daki ki garkabe ki rufe ya je can ya gama hirarsa da abokanansa amma ke karki yadda wani abokin miji ya zo har ya samu damar da zai taba jikinki ya gama da ke ya cuce ki ya kuma cuci 'ya'yanki ba zai ganki da mutunci ba ba zai ga 'ya'yanki da mutunci ba to wannan mijin ne yake yake bari matar ta yi masa haka ga abokanai saboda shi yana son abokanansa sifa ta uku manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi kuma ayat ta zo matan kwarai su ne waɗanda suke muhafizatun ala anfusihinna fi ghaibati azwajihinna masu kiyayewa mutuncin kansu lokacin da mazajen fasa irin abubuwa da suke faruwa na zamani na yawan hira a waya yawan whatsapp da mata suke yi da abubuwa za mu yi bayani a kansu insha Allah nan gaba cikin darussan da za mu tattauna a kai da yardar Allah sannan kuma ba sa nuna wa mazajensu illa abin da zai faranta musu wannan gaba ta biyar kenan a cikin wannan aya da wannan hadisi za mu ɗauka sakin fuska husnul mazhar talaqatul wajhi wa husnul mazhari wa tasliyatul zawj abuwa ne guda uku sakin fuska wa miji yi masa murmushi da yar dariya ta farin ciki da nuna ƙauna da annashuwa sannan kuma kyakkyawan yanayi ya ganki kin yi kwalliya kin yi kunshi kin in mai son kunshi ne kin yi lalle kin gyara kanki kin saka ainihin abubuwa da za su dauki hankalinsa ya ji daɗi ya ganki ya sha'awa ya gama tasa ta sunna ba sai ya daina kallon mata a waje ba kin tsabtace ɗakinki kin tsabtace kicin ɗinki kin tsabtace duk inda mijinki zai gani malamai suka ce matan kirki suna da husnul mazhari ba sa nuna wa mazajensu abinda ba sa so su gani yanzu akwai mijin da ya tsani in ya dawo ya ga famfas ɗin yaro ya yi kashi ba a je aka ɓoye aka jefar da shi ba amma ke kuma ba ki da tsari ballaga za ce ki yaro zai yi baya haya yaro zai yi fitsari famfas ɗin za ki naɗe ki ajiye shi a kusa da kwanan abincin mai gida ma watakila saboda ba ki da kimtsi wani da ya gani abincin ya fita a ran shi yanzu akwai mijin da daidai da breziya ta mace ko ƙananan kaya ko wandan mace baya so ya gani karki yadda ki bari ya gani amma yau sai ki ga mace matar aure fa matar aure ta yi al'ada audigar da ta yi al'ada sai ta bashi a kicin a toilet ɗinta mai gidanta ya zo ya ga wannan jinin subhanallah ya wannan wani irin kazanta ne wannan matan kirki la yurina azwajahunna illa ma yasirruhum ba sa nuna wa mazajensu, su ba su bari mijinsu su ya ga wani abu sai abin da zai ji daɗi, ba abin da zai bakin ciki ba daga cikin mata akwai waɗanda yaran su za su shiga toilet din waɗanda suke tarayya da mazaje ne yaro ya shiga ban daki ya lalata ban daki daidai da fuloshin a wanke banɗakin a tsabtace shi a gyara mai gida ya zo shiga wallahi sai dai ya dawo ya tarar da yara sun zabga kayan ajiya kashi Wani ya billah amma uwar bata gyara ba kin ga kin nuna wa mijinki bakin ciki kin nuna wa mijinki rashin tsari kazama ce kai wata kam ita ce ma za ta je ta zuba shi ba za ta watsa ruwa ba ba wai 'ya'ya ba namiji bayan so ya ga wannan dangane da abinci akwai matan da za su suna abinci suna tsifa suna abinci da haka rabin gashin da suke tsifa a cikin miyar ta ko zai kare maza sun sha zuwa su tsinci gashi wani ya ja loma ya hada da miyar ya kubewa mai yauki ya buga yana taunawa sai ya ji wani abu ya ki tafiya yana sa hannunsa da ya jawo sai ya ji wani zare yana ta fitowa ya ki karewa yu dogo gashi nan kamar igiya ta guga ashe wai gashi ne yaya aka haka wallahi gashi na ne na yi tsifa ne iska ta ɗauka ta shigar da shi ki duba rashin tsari bai wa Allah gashi ganin gashi a cikin abinci illa ne kuma yana nuna rashin kulawarki to karki yadda ki nuna wa mijinki abinda baya so ki nuna masa abin abinda yake so man idza nazara ilaiha asarratu annabi ne ya faɗa ba ni na fada ba mata kirki idan mijinta ya ganta sai ta faranta mai sarai amma ba yake zamanto mai kazanta ba da rashin kulawa ga barin yara da kazanta akwai mijin da baya so ya ga 'ya'yansa a cikin kazanta shi ma duk wanda yana ciki kullum idan mai gidanki zai dawo ki tabbatar yaran ki suna cikin tsafta kin wanke su kin sa musu hoda yara ne kanana an fesa musu yaro ya zo babansa ya ɗauke shi ya je na ƙanshi ya san kina da kula wannan aikin ki ne waye zai miki in ke biki ba wa zai gyara miki danki wa zai gyara miki diyarki wa zai kula miki da iyalinki amma a zo a tarar da yaro yayi bayan gida ba wanke ba yaro ko mai aiki bata kula da shi ba ga majina jabe jabe ya zo gaban ubansa ya shafa masa majina yayi wa la ma ku rinka yin abin da zai kare mutuncin ku ya ku iyaye na mata kar ku yi abin da mijinki zai rena ki daga cikin abubuwan da maza suke rena mata namiji ya rena ki ya ganki a ƙasa shine kazamta matukar kika zama kazama to tabbas mijinki wallahi ba zai ganki da kima ba zai ta miki faɗa ya ta daka miki tsawa ya ce kazama kawai wani yana kukan wai matarsa ta zo tana kawo abinci kullum daga shi sai ita a gida sai ta yayi ba wani hijabi hijabin har yayi sifirin kun san sifirin ko saboda tsabar rashin guga ya nade ta baya ga manja a jiki ga koko yara sun sha ga majinan yaro ya abin nan haka rabe rabe za ta zo rabin hijabin ya lullube abincin shine yanka mata bakar magana yace ke dai baki da mutunci <laughs> yanka mata wannan kalma ita kuma ran ce ta ji ba daɗi me yasa ya za a rinka yi mai irin wannan ba a zuwa wajen miji da kazanta ya ke uwata ba a yi in kina son mutuncin ke karu a wajensa sannan kuma ana rarrashin miji shine tasliyatu zauji yi wa miji rarrashi na'am ransa yana iya ɓaci ran miji yana iya ɓaci Wataƙila a kasuwa aka ɓata masa rai Wataƙila a wajen aiki aka ɓata masa rai watakila ke kika bata masa rai watakila ƴaƴanki suka bata masa rai watakila makota suka bata masa rai da zarar an ga miji ya dawo gida yana cikin damuwa to a rarrashe shi wanda Allah wata rana ya je kogon hira ya dawo farko farko yi masa wahayi ya zo shi yana cikin wani yanayi nana Khadija ta ganshi a cikin wannan yanayi ta zo ta same shi yana zammiluni zammiluni a lullube ni a lullube ni ah! miji ya dawo gida yana ce a lullube shi hakan ta ɗauki mayafi ta lullube shi don me don ta faranta wa mijinta ta ga yana cikin wani yanayin ta ce me ya same ka ya ce na ga wani abu ne da ya ban tsoro ta ce kalla la ku zika Allahu abadan kalla ba zai taɓa yi wa ba Allah ba zai taɓa tozartar da kai ba har abada ya rasulallah saboda kana ɗaukar nauyin mutane kana taimakawa mutane kuma dukkan wani abin da ya samu mutane na bukata kana taimaka musu kana sada zumunci tahmilul kalla wa tasilur rahima wa tu'inu ala nawa'ibid dahri nan da nan ta dauki mijinta ta kai shi gidan wani ainihin wato babbanta waraka ibn nawfal ta ce kai malami ne ga mijina abin da ya same shi yana cikin damuwa a lokacin da yake gaya masa ai kai za ka zama annabi ne nan gaba wannan wanda ka ga ya zo ma ɗin ai mala'ika jibrilu ne hadan musu ladi unzila ala musa wannan shi ne mala'ika sahibu sirri da aka saukar wa annabi musa ma an saukar masa irin wannan waye masa wannan matarsa amma mutum ya dawo gida matarsa sai dai ta da kulla mai bakin ciki da bacin rai na farko ba sakin fuska ko kuma ka dawo ma ka tarar da ita wayarta ne a hannunta haka yanzu matan zamani kana dawowa kana assalamu alaikum wallahi kanta yana kan wayarta ta daga ma ta kalle ka ba za ta kalle ka ba in ka ci sa'a ta ce wa alaikum assalam inda kaya a hannunka ba za ta karba ba kai za ka je ka ajiye kai ta raba raba kai ta kame kame ina za ka zauna ba ka san inda za ka zauna ba a tanadan maka inda za ka zauna ba amma iyayenmu da kakanni mun sani da wallahi muna yara mun sani iyayenmu kafin iyayenmu maza su dawo wato mijinta kafin ya dawo wallahi ta shimfiɗa mai tabarma ta ɗauko sallaya ta shimfiɗa ta ɗauko buta ta wanke hannu ta ɗauko abinci ta ajiye masa ta zo ta yi tagumi tana zaune tana jiran mai gida ya shigo yana zuwa billahi azim yana ajiye hularsa za ta ɗauka ta ajiye ta gyara masa abinci ta buɗe mai ta zuba masa ya a zuba masa ruwa ya wanke hannunsa matan zamani fa in ka ci sa'a ma wai ka mata gata ka ɗaukar mata 'yar aiki sai ta ce ke wanke ɗauko ki kai wa mai gida abincinsa ita ba za ta kai ma ba saboda tana catin da waya a hannunta ɗaukan abinci ma a kai wa mai gida ma yau ya gagara zamani ya zo da yawa mata ba sa iya ɗaukan abinci su kai wa mai gidansu akwai mutumin da yake kuka yake cewa shi bakin cikin da yake damunsa in ya dawo gidansa matarsa kurin ta maida masa 'ya'yansa kamar su ne matan saboda Allah ya masa arzikin 'ya'ya mata ya ce wallahi in ya dawo 'ya'yansa da suke mai sabis sai a ce yasa budurwa ta je ta zuba masa shayi yasa budurwa ta je ta hada masa kunun zaki yasa budurwa ta ɗauko abinci ta kawo ita uwar fa tana can a kwance 'ya'yansa suke masa hidima ya ce to ni kan kamar na shiga uku ranar da 'ya'yana suka yi aure ya zan yi kuma ba ta yi wannan rashin wayewa ne ko da kina da 'ya'yan da za su miki hidima su miki hidima akan aikin kicin su miki hidima kana. amma sabis din miji hidima wa miji kawo wa miji abinci kawo wa miji ruwan sha wannan aikin ki ne ba laifi ba ne an aiki yarinya sau ɗaya sau biyu amma ya zama ɗabi'a mutum wai in ya dawo gidansa wai yasta ce za ta kawo mai abinci ina uwar ke da ake so ya zo ya ganki cikin ni'ima ya ga kina masa hidima kin zuba masa kaza to ba ma ya ba yanzu yar aiki za a sa ta yi maka hidima yarinya budurwa da ta kawo mai aiki a gidanka ita za ta kawo maka abin karyawa ita za ka yi ta karo da ita a idanka idan ka dawo da rana za ka ci abinci ita ce dai za ta ɗauko abinci ta kawo maka in ka dawo da daddare wannan yarinya dai ita za ta kawo mata za ta kawo maka shine aka samu wani kawai sai ya juya kuma yake neman yar aikin wallahi to ita yake gani kullum tunda baki da kishi kina ta nuna masa ita mai kun ki masa ita yana kallon yarinya budurwa ke ku kin tsufa kin fara expire kin kiki je ki masa hidima da haka sai fara neman ta kuma wallahi ilai din haka din aka kama shi din yana yana neman ta to wasu kuma masu aiki maza akwai gidajen da suke ɗaukan masu musu kuku maza da haka matar ba za ta je ta kai wa mijin abinci ba wannan kuku mazan su suke ɗauka su kai wa alaji abinci me amfanin ki a gidan ta ki da kishi wannan duk abubuwa ne na rashin kulawa da miji wanda kuma ku sani cewa rayuwarku ya ku iyayena mata ta gizu ne akan ku kyautata wa mijin nan ku shiga aljanna fa ku daina rutuwa da rayuwa ta yahudanci rayuwar ƙarya da ake raba ku da mazajenku a raba ku da hidima wa mijinku miji ya tafi gona miji ya tafi kasuwa miji ya tafi ofis miji ya tafi aiki miji ya tafi kaza kuma ya dawo ba za a yi mai hidima ba to wa za a yi wa hidima idan ba a yi wa miji ba ku zama masu kulawa da mazajenku in ya zo da fushi to ki ga ya zaki ki saukar da fushin nan da ya shigo ransa a bace ce to yau mai gida ransa a bace ki to yanzu ya zan yi wace dabara zan yi me yake so ya bashi dariya ko me zan masa in kwanta mai da hankali duka sai ki rinka kina rarrashinsa kina faɗin alkhairi a kansa kina cewa lafiya dai me ya same ka bata maka rai ake yi ni wallahi na shiga cikin tashin hankali ni yau a cikin damuwa nake zai ce karki damu karki damu ba matsala da Allah ba ya riga ya wuce ki ja hankalinsa ki gaya mai magana mai daɗi ya san cewa in ya dawo gida yana da matar da za ta kula da shi amma ya lait ina ma iyayenmu mata sun fahimci wannan karatu Allah gane da mu da haka ya ku yan uwana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi wa miji na kulawa da shi cikin hasazatul lil ghaibi kar a fita daga gidansa ba da izininsa ba kar a fita kar a yadda a fita daga gidan miji ba da izininsa ba ba da yaddarsa ba a tambaye shi ko da kofar gida za a je a tambaye shi ko da gidan uwa ko gidan uba za a je a tambaye shi wannan shine zai kara miki mutunci a idan mijinki kuma ya tsare miki ki, ya kara miki matsayi a idan saboda ya san kina kula da haƙƙin Allah kina kula da haƙƙin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisi yace nisa'ukum min ahli aljannati alwadud al'aud ala zawjiha التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمسا حتى ترضى حديث حسن رواية إمام النسائي حديث إنجنتشي manzo Allah ya ce matan ku yan aljanna ga sunan sai ki ji kina cikin zu annabi rahama ya ce mata na kwarai yan aljanna su ne alwadud matar da take mai soyayya zuwa ga mijinta almutahabbibatu ila zawjiha mijin yana santa ita ma kuma tana son mijinta daga nan nake gaya wa iyayena mata daga cikin rukuni na rayuwar aure mai daɗi mai inganci shine mace fata nuna wa mijinta fa tana son sa wannan dole ne ya rinka ganin abubuwa na ƙauna tausayi maganganu na kwantar da hankali in ya yi tafiya a bibici sha'aninsa a ga ya isa lafiya a tambaye shi mai yake damunsa a masa waya da daddare a ce ka ci abinci kuwa da Allah karka kwanta baka ci abinci ba zai ga kina kiyarin ɗinsa kina takin kiya wa fim kina kulawa da shi ka sha maganin ka kuwa in yana da wani magani da yake sha a kira shi a ce na tunatar da kai ka sha maganin ka? zai ce wallahi Allah miki albarka har na manta ma zan kwanta kayi kaza ka kula fa kaji ka ga likita ka san kana da ganin likita lokaci kaza ya lura cewa kina lura da afiyar je ka ka dawo al'amuransa alwadud almutahabbiba ila zawjiha fa zawjuha yuhibbuha li'annaha ta'ni bihi tu'na bihi tana kulawa da mijinta mahaifiyarsa ba ta da lafiya kina yawan kula kaji ka gaida hajiya dan Allah ana so zan je in gaida hajiya zan kai mata abinci kina mata abin kirki ba wai ki rinka gaba da uwarsa ba duk matar da take gaba da uwar mijinta wallahi mijinki ba zai so ba ina gaya miki wannan ya kamata ki sani kin mai da uwar mijinki kamar kishi yake ba yanda za a mijinki ya kaunace ki kina lura da shige da ficensa in lokacin baccinsa ya yi kina cewa lokacin baccin ka yayi kaga zaka fita aiki da wuri ka je ka kwanta ka huta da Allah bar wayan nan suna damunka masu wayan nan ki lallabe shi ki karbe wayar ta ki kashe ta ki ce kwanta yadda zaki wa danki yaro karami haka zaki wa mijinki sai je na san da safe kafin ya tashi yayi wanka ya shirya kin gama shirya masa abincinsa in dumame yake ci kin yi mai dumamansa kin gyara kin kawo koko kin kawo ruwa har ma dan abin da ma bai san da shi ba dan jona masa da shi miji yana so ya zo ya ga bakon abu ba kai kai tafa ne baka ga an kawo maka dan soyayyen kali haka a gefe da wata kaza da dan da dan kafar kaza da da cinya haka yu. ya halatta ko a cikin kudin tafanansa ne a rinka rage masa dan a masa wannan hidimar duk na sha gaya muku wannan ku rinka kulawa sai je na sanki kina lura da sha'aninsa alwadud kuma da abu ya same shi sai ki ji kamar ke ya samu kawai in bayi da lafiya kawai sai sai ki nuna kawai ke ce baki da lafiya kawai ko da ku lafiya ki taras kurin ke ma ki ce mai ki nuna kamar baki a jin daɗi idan zai yi tafiya zai bar ki na yan satuttuka ya gani a alamar jikinki a alamar fuskar ki cewa kina cikin damuwa saboda zai tafiya baki me yasa saboda ba kya san mijinki ya rabu da ke sai ga yana rarrashin ki in da yayi niyyar zai wata ne sai ce bari na yi sati biyu amma mutum ya zo zai tafi ana cewa je ka yana sati nawa sati nawa za ka yi ya ce sati biyu sai ce ah, ba za ka yi wata ba ai wanda ka yi wata ana tura ka kenan ta wani yaro wai <laughs> wai wai wata rana yake ce babansa yace wallahi baba in ka in ka tafi baka gidan nan sai mu ji dadi in baka gidan nan sai mu ji dadi yace uwa ka na ya yace in na dawo fa sai yaron sai ce da yake mai wayo sai ce sai mu kara jin dadi <laughs> wato abin da yake nufi yaron nan baban ya matsanta musu baban ya takura idan ka wayi gari ƴaƴanka suna Allah Allah ka bar gidanka to ya nuna fa kana fa da matsala ya nuna akwai damuwa a cikin sha'aninka to ke ma ki kula da mijinki irin waɗannan abubuwa na baku ne a matsayin misalai alwadud kenan akwai alwalud alwalud mai haihuwa mace ta zama mai haihuwa mai sha'awar haihuwa duk macen da take haihuwa za ta samu matsayi a idan mijinta in mijin kirki ne na kwarai ba mai kin haihuwa ba saboda 'ya'ya suna daɗa ƙulla soyayya tsakanin uwa da mijinta 'ya'ya don koda wani abu zai faru sai ka tuna wannan 'ya'yan idan ka ga wannan 'ya'yan ka ga wani abu ne tsakanin kai da ita sai ka ji ƙauna ta ƙaru tsakaninku to shi yasa ake son mace ta zama mai haihuwa ta haifa wa mijinta 'ya'ya da za ta yi musu tarbiyya islamiyya da za ta ainihin wato kula da shi ta kula da mijin ta hanyar 'ya'yan ba wai ki zo kina ƙin haihuwa ba akwai matan da ba sa son haihuwa wai wata mijin ya aure ta daga zuwa fara na farko sai ya fara ce mata shi fa wallahi gaskiya shi fa baya son yawan haihuwa haihuwan nan sai ta ce wallahi ni ma san ma kan duk abin da kace kana so ni ma ce ni ma haihuwan nan bata dame ni ba kin jiki mai shirme kin jiki ke me ribar ki a gidansa in baki haihu ba ki je baki haihu ba ya zo ya auro wata ta zo tana tana haihuwar kulika ta yi ta zuba ‘ya'ya ke kuma kina nan kina zaune kina tagumi in ya mutu ta ci gadon ‘ya’yanta su ci gado ke kuma a barki da ɗaya bisa takwas ɗaya bisa takwas ɗin ma sai an kacaccana da ke da kishiyoyinki ribar ki ki samu haihuwa da mijinki wata ta zo tana fatawa ai mijinta baya son haihuwa ai wallahi ita ta rasa yadda za ta yi ya ta dura mata magani shi fa wannan mijin saboda tsabar kula kula irin tasa ɗan zamani wallahi ƙwayoyin hana haihuwar shi yake hambuɗa mata kullum dare kaki sai ya ce ina maganin ki sai ta ɗauko, sha a gabana ko ya ɓare, ya hambuɗa mata ya ce zuba Ƙwayoyin da suke hana haihuwa in allura ne shi zai ɗauke ta da kansa ya kai ta a yi mata allura ta hana haihuwa Allah da hikima irin tasa sai ku gashi matan nan kuma ta ɗauki cikin duk ƙwayoyin da ake hambuɗa mata kuma ta ɗauki cikin to wai ne ta shiga damuwa cikin tashi hankali saboda kurin ta samu ciki wai me wai mai gidanta baya son haihuwa wai ta zubar na ce ko da wasa in ya zo ya magana ya gama barararsa ya gama faɗa ki ce Allah ba ka haƙuri abu ne da Allah ya kaddara ya zan yi je ki zubar ki ce a'a malamai sun hana ba a zubar da ciki to wannan ma yana faruwa ku duba abin da annabi ya ce mace ta zamanto alwadud amma kuma mazan zamani wasu ba sa son haihuwa wannan akwai hadari kwarai-kwarai da gaske al'a'ud al'a'udu bil'ain da kuma hamza ita ce matar da ta'udu ala zawjiha bin nafa tana kawo wa mijinta amfani kullum alheri yake samu a tattare da ke ba sharri ba kin jawo masa asara kin jawo masa bakin ciki kin jawo masa bacin rai Cekan kan ba mata kirki bane ba baki zama al'audu ba mai jawo mijinta amfani kuma irin matan nan ta kirki in ji manzan Allah ita ce matar da take cewa ba zan taɓa yin bacci ba sai har in ka yadda da ni la a gamsan ba zan yi bacci ba wallahi idan kana fushi da ni matar kirki ita ce matar da idan mijinta yana fushi da ita wallahi ba ta iya bacci kwana take idan tattar saboda mijinta yana cikin bacin rai da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace takan ɗauki hannunta ta dora akan hannun shi wannan wani sirri ne na mallakar miji ki dauki hannunki ki dora akan hannunsa ki rike ki dafa hannunsa ki ce wallahi ba zan iya bacci ba sai kai mun afuwa kai mun arziki ka yafe mun kai haƙuri wallahi sai kiga yana hawaye saboda mai kin shiga zuciyarsa kin yaƙi zuciyarsa haka annabi ya faɗa wa taba hatta taba a yada hafi yadda zaujiha wata ƙulu la a zuƙu gamsan hatta tarba ba zan taɓa bacci ba sai ka yarda da ni ya Allah ka sanya mu cikin matan ƙwarai ka sanya mu cikin mazan ƙwarai Allah ka gyara mana iyalanmu ka gyara mana matanmu wannan shine darasinmu na farko mai suna matar kwarai anan zan dakata wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi in hizba sai su tambayoyi insha Allah sai mu amsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh